daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murin jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim ma sauraro kun kamo radio hausa na mura jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye daga nan birnin tehran mushaba adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar ta ita ce zango na uku a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da ya dala a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da dumi su muna dauke da shirin nan na sharhin bayan labaru sai kuma ko kun san da ke kawo muku wasu daga cikin abubuwan da suka faru tsawon tarihi kowace rana daga nan sai duniyar mu a yau sai mu karkare da afirka yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshensa. labaran duniya da farko ga kanunsu kungiyar amnesty ta ce isra'ila ta kori falasinawa fiye da dubu arba'in daga yammacin kogin jordan china ta ce kokarin amurka na haddasa sabani tsakanin moscow da beijing ba zai nasara ba bankin raya afirka ya bayyana kasashe da tattalin arzikinsu yake bunƙasa da sauri a cikin nahiyar yanzu sai a ja zama domin aji cikakkun labaran ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa amnesty international ta ce isra'ila ta kori falasɗinawa dubu arba'in daga yammacin kogin jordan ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta yi kira ga isra'ila ta gaggauta dakatar da siyasar amfani da ƙarfi na yi wa falasɗinawa ƙarfa-ƙarfa a yammacin kogin jordan hakanan kuma ta yi kira ga haramtacce ƙasar ta yahudawa ta daina ayyukan da za su iya zama azabtar da al'umma kacokau ƙungiyar ta kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta kuma bayyana cewa irin wannan siyasar da isra'ilan take amfani da ita ta tilasta falasɗinawa dubu arba'in yin hijira daga yammacin kogin jordan hukumar ta amnesty ta sanar a yau alhamis cewa falasɗinawa mazauna yankin badum a musafir suna fuskantar hatsarin korarsu a wato kurkusa saboda yadda 'yan share wuri zauna suke yi musu suke kai musu hare-hare a ƙarƙashin kariyar hukumar 'yan sahayoniya har ila yau ana rushe gidajen falasɗinawa da kuma takura musu matuƙa idan suna son shiga wasu yankuna na falasɗin da ke ƙarƙashin mamaya wata daga cikin matsalolin da falasinawa suke fuskanta kamar yadda ƙungiyar ta ta bayyana ita ce yadda isra'ila take gina sabbin matsugunan 'yan share wuri ya zauna a yankin yammacin kogin jordan da hakan ya saba wa dokokin kasa da ƙasa haramtacciyar kasar isra'ila tana son kora falasinawa ne daga yammacin kogin jordan da kuma gaza kuma tana samun goyon baya daga gwamnatin amurka ta donald trump majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi a kan tsanantar yunwa a ƙasar sudan a jiya laraba ne dai hukumar take kula da harkokin jin kai da ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya oha ta bayyana cewa kusan shekaru biyu na yakin da ake yi a sudan ya ƙara tsananta kuma a halin yanzu yunwa wani abu ne da ya zama dahir ana ganin ta ƙasa a sudan babbar daraktar gudanar da ayyukan hukumar agajin ta majalisar ɗinkin duniya edom wasonu ta faɗa wa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa da akwai mutane miliyan goma sha biyu da aka tarwatsa su daga gidajensu daga cikinsu da akwai wasu miliyan uku da ɗigo hudu da suka tsallaka iyaka hakanan kuma fiye da rabin mutanen ƙasar ta sudan su miliyan ashirin da hudu da dubu ɗari shida suna fama da matsanciyar rahimwa hakanan kuma ta ƙara da cewa tsarin kiwon lafiya na ƙasar ya riga durƙushe baki ɗaya da akwai miliyoyin ƙananan yara da suka daina karatu wasu kuma ana cin zarafinsu bugu da ƙari saboda faɗan da ake ci gaba da yin an dakatar da kai kayan agaji zuwa sansanin 'yan hijira mafi girma a sudan ɗin da ake kira da zamzam alhali sana da buƙatuwa da agajin a ranar da ta gabata ne da ƙungiyar likitoci ba tare da iyaka ba wato medicine sans frontiers ta nuna rashin jin daɗinta da yadda rashin tsaro ya tilasta mata dakatar da ayyukanta na agaji a wannan sansanin na zamzam jakadan sudan a majalisar ɗinkin duniya alharis idris ya ce ƙasarsa a shirye take ta samar da yanayin da zai bayar da damar ci gaba da gudanar da ayyukan agaji a cikin wannan ƙasa. Ƙasar China ta ce ƙoƙarin da Amurka take na haddasa saɓani tsakanin Moscow da Beijing ba zai yi nasara ba. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen China, Lin Jian ne ya jaddada cewa alaƙa take tsakanin Rasha da China ba ta da wani wato matsala kuma ba ta tasirantu ba da shiga tsakanin wani ɓangare na uku. sannan kuma ya ce ƙoƙarin da amurkan take yin na haddasa saɓani a tsakanin ƙasashen biyu ba zai nasara ba. a wani taron manema labaru ne da kakakin ma'aikatar harkokin wajen na can ya gabatar ya bayar da jawabi akan tambayar da aka yi masa akan magana ta fito daga bakin ministan harkokin wajen amurka marco rubio cewa rasha ta dogara ne da taimakon china kuma kasashen biyu za su iya haɗa kai su yi faɗa da amurka lijiyan ya ce ba tare da la'akari da sauye-sauyen da za su iya bujurowa a fagen siyasar ƙasa da ƙasa ba alakar kasashen na china da rasha za ta ci gaba da bunƙasa sannu a hankali don haka ƙoƙarin amurka na haddasa baraka a tsakaninsu ba shi da wata ma'ana a baya kaɗan shugaban ƙasar china shi jinping ya tattauna ta wayar tarho da shugaban ƙasar rasha vladimir putin inda ya bayyana masa cewa alakar ƙasashen biyu ba za ta tasirantu ba daga tsoma bakin ɓangare na uku ita kuwa fadar mulkin rasha ta kremlin ta sanar da cewa alaka tsakanin rasha da china da siyasa su ta waje suna taimakawa wajen samar da zaman lafiya a duniya kuma ba a gina alakar tasu domin fada da wani bangare ba to kuna tare da radio hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran da ke kamu waɗannan labarun kai tsaye daga nan birnin tehran bankin raya afirka ya bayyana kasashen da tattalin arzikinsu yake bunƙasa da sauri a cikin nahiyar bankin raya afirka ya sanar da wasu kasashe goma da ya ce su ne tattalin arzikinsu yake bunƙasa da sauri a cikin nahiyar tare da yin hasashen cewa a gabashin afirka ne zai zama ya samu bunƙasa da tattalin arziki fiye da sauran yankuna ana hasashen cewa a cikin rabin ƙasashen nahiyar za a sami haɓakar jimillar kudaden shiga daga hudu da ɗigo hudu cikin ɗari da ya kasance a shekara ta 2024 ta gabata ya koma shida da ɗigo ɗaya cikin ɗari a cikin shekara ta 2026 sai kuma a cikin ƙasashen ruwanda uganda sudan ta kudu habasha tanzania da kenya mafi ƙarancin wato ƙaruwar da haɓaka tattalin arzikin zai kasance ne kaso biyar cikin ɗari a shekara ta 2025 a cikin yankin yammacin afirka kuwa an tsinkayo cewa tattalin arziki zai tashi daga hudu da cikin ɗari a shekara ta 2024 zuwa 4.6 a wannan shekara ta 2025 da ake ciki kuma ƙasashe irin su togo benin cote d'ivoire da gambia za su samu bunƙasa mai ƙarfi a arewacin afirka kuwa jimillar kudaden shiga na kasashen zai tashi daga biyu da wato daga biyu da dugo bakwai cikin ɗari kamar yadda yake a shekara ta hudu zuwa dugo hudu da dugo biyu a shekara ta shida kasar sudan ta kudu ce ake hasashen cewa za ta zama zakara a faɗin nahiyar ta afirka wajen bunƙasar jimillar kudaden shigarta da kaso 34.4 cikin ɗari saboda sake haɓakar hakoman fetur da kuma fitar da shi zuwa kasuwannin duniya ita kuwa senegal tattalin arzikin nata zai bunƙasa ne dai da kaso 8.9 cikin ɗari saboda man fetur iskar gas da kuma muhimman cibiyoyi da ake ginawa hakanan kuma noma shi ma zai taka kyakkyawar rawa ƙasashen jamhuriyar niger djibouti da togo habasha da benin su ma za su samu bunƙasar tattalin arziki to ƙarshen labarin duniyar kenan To ma saurare yanzu sai a ga zama domin a saurare shirye-shiryen da muke dauke da su a gaba da suka hada da sharhin bayan labaru sai kuma shirin nan na kokun san sai duniyar mu a yau sannan mu karkare da Afirka a yau. da haka muke kuma ban kwana da ku. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Sharhin bayan labarunmu zai magana ne dangane da Iran da jaddada cewa ba za ta zauna a teburin tattaunawa da Amurka ba, matukar ba ta ɗage mata takunkuman tattalin arzikin da ta ɗora mata ba, wanda ni tahir amin zan karanta. a ranar talata 25 ga watan fabrairu da muke ciki ne minista harkoki taron tattaunawa da jami'an gwamnatin ƙasar amurka dangane da yaƙi a ukraine a birnin riyadh na ƙasar saudiya sannan bayan 'yan kwanaki ya halarci taron ƙasashen ƙungiyar g20 wanda aka gudanar a birnin johannesburg na ƙasar afirka ta kudu kasashen iran da rasha dai gaba daya suna fama da takunkuman tattalin arziki na kasashen yamma musamman amurka sannan a ranar 24 na watan fabrairun shekara ta 2025 ne yaƙi tsakanin rasha da ukraine yake cika shekaru uku cur da farawa kuma ya shiga shekara ta hudu sai kuma a daidai wannan lokacin ne ƙasashen turai suka jaddada goyon bayansu ga ƙasar ukraine tare da ƙara ƙaƙabawa ƙasar ta rasha kuma tattalin arziki da kuma takura mata har zuwa lokacin da za ta fita daga ƙasar ukraine da ta mamaye in ji su wannan duk da cewa ƙasar amurka ta dawo ɓangaren rasha a yakin kuma ta sha alwashin kawo ƙarshen sa. ba tare da haɗa kai da ƙasashen turai ba banda haka ta buƙaci shugaban ƙasar ukraine volodymyr zelensky ya sauka daga kan shugabancin ƙasar ukraine don shi ba zaɓaɓɓen shugaban ƙasa ba ne musamman ganin tun bayan da aka fara yaƙi ba a yi zaɓe a ƙasar ba amma a nashi ɓangaren ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya bayyana cewa gwamnatin ƙasar iran kamar yadda jagoran junjo halin musulunci imam said alil khamna'i ya faɗa ba za ta shiga tattaunawa da ita amurka ba matukar ta ci gaba da ɗorawa ƙasar iran takunkuman tattalin arziki ministan ya bayyana cewa jumhuriyar musulunci ta iran tana kan maganar jagoran junjo halin musulunci said alil khamna'i kan wannan batun. tun kafin ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar amurka a karo na biyu shugaba donald trump na ƙasar amurka ya bayyana cewa zai tattauna da ƙasar iran kan shirinta na makamashin nukiliya amma bayan ya shiga fadar white house ya ƙara sanya hannu a kan wasu takunkuman tattalin arziki ƙari don matsawa ƙasar iran kan tattaunawa da ita dangane da shirinta na makamashin nukiliya amma gwamnatin kasar iran ta ce ba za ta taba zama da amurka a daidai lokacin da take takura mata ba don haka kasashen rasha da iran a wannan halin da ake ciki a yammacin asiya da kuma yakin tufanul aksa ko kuma gaza da lebanon da sauyin mulki da aka yi a kasar syria da kuma soye-soyen da suke faruwa a yankin saboda wa'annan yaƙe-yaƙe da kuma kifar da gwamnatin syria kasashen biyu suna buƙatar su riƙa tuntuɓar juna daga lokaci zuwa lokaci don sani matakan da za su ɗauka kan dukkan abubuwan da suke faruwa a yankin da ma fagen ƙasa da ƙasa masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis 27 ga watan Fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 28 ga watan Sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 49 suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan Fabrairun shekara ta 1976 gasar jamhuriyar sahara ta larabawa ta shelanta samun yancin kai daga hannun turawan spain 'yan mulkin mallaka kasar da tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i 284 kuma yawan mutanen ƙasar ya haura 300 kamar da spain ta mamaye ƙasar tun daga farkon ƙarni na 20 miladiya amma bayan gwagwarmaya ta mutanen yankin wadda suka yi da turawa shekaru masu yawa ƙungiyar polisario mai kwatar 'yancin kan al'ummar yankin ta samu nasarar tilasta wa turawan spain barin yankin a shekara ta 1975 sai dai a lokacin da za ta bar wannan yanki ta miƙa yankin ga ƙasar murtaniya da kuma morocco a matsayin reno daga wannan lokaci ne kuma faɗan ya koma tsakanin polisario da waɗannan ƙasashe a shekara ta 1979 murtaniya ta janye daga ƙasar amma morocco ta ci gaba da mamaye ƙasar ta sahrawi democratic republic masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha hudu da suka gabata a rana irin ta yau 27 ga watan fabrairun shekara ta 2011 najimuddin erbakan firaministan kasar turkiya na lokacin ya rasu yana da shekaru 84 a duniya an haife shi a shekara ta 1926 a birnin sinop wanda ke arewacin kasar turkiyya bayan kammala karatun jami'a erbakan ya je wata jami'a a kasar jamus inda ya karatu bangaren digiri na uku sannan kuma shekara ta 1967 ya zama farfesa sai kuma bayan da ya dawo gida yarbakan ya shiga harkokin siyasa a shekarar 1969 inda da farko ya zama ɗan majalisar dokoki bayan kuma ya riƙe mukaman gwamnati da dama sai kuma shekara ta 1987 ya kafa jam'iyyar siyasa ta masu kishin addini wadda ya sanya wa suna rafa a zaben shekara ta 1996 jam'iyyarsa ta rafa ta samu rinjaye a majalisar dokokin ƙasar wanda kuma ya share masa fagen zama firaministan ƙasar turkiya sai dai hakan bai yi wa sojoji na ƙasar turkiyan daɗi ba da kuma wasu daga cikin ƙasashen yammacin duniya amma duk da haka erbakan ya ci gaba da tafiyar da al'amuransa a bisa manufarsa akan haka bayan watanni goma kacal suka yi masa juyin mulki sa kuma hambar da gwamnatinsa da kuma haramta jam'iyyarsa sa kuma haramtawa erbakan ɗin ci gaba da shiga harkoki na siyasa har tsawon shekaru biyar. masu saurare ko kun san cewa shekaru 181 da suka gabata a ranar irin ta yau 27 ga watan fabrairun shekara ta 1844 mamayen da haiti ta yi wa jamhuriyar dominican da ke makwabtaka da ita ya kawo ƙarshe kuma jamhuriyar dominican ɗin ta samu 'yancin kai christopher columbus shine ya gano kasar a shekara ta 1492 sannan kuma daular spain ta mamaye yankin cikin shekara ta 1801 bayan shafe fiye da karni uku na mulkin mallakar spain akan jamhuriyar dominican kasar ta balle daga mulkin mallakar spain ta koma karkashin haiti sakamakon gwagwarmaya da jagoran juyin juhali na al'ummar haitin sa kai a karkashin jagorancin tausen levanto a shekarar ta 1844 waye a jamhuriyar dominican ya tilasta sojojin haiti suka ja da baya kuma jamhuriyar dominican ta samu 'yancin kai amurka ta mamaye jamhuriyar dominican a shekara ta 1916 amma saboda adawar da mutanen kasar suka nuna wa amurka hakan ya sanya an rataba hannu a kan yarjejeniya a shekara ta 1924 tsakanin amurka da kuma dominican inda hankali sojojin amurka suka fara ficewa daga jamhuriyar bayan faruwar haka sai kanal trujillo da kuma karbi mulkin jamhuriyar dominican a wani juyin mulki wanda ya jagoranta a shekara ta talatin amma bayan shekaru talatin na mulkin kama karya da kisan kiyashi gungun mutane waɗanda suka kosa da mulkin sa sun yi masa a tare kuma suka kashe shi bayan turjelo jamhuriyar dominican ta ci gaba da fuskantar yin katsalandan daga amurka ƙasar da tana faɗin ƙasa kilomita murabba'i wanda ya kai dubu hamsin sannan kuma tana cikin amurka ta tsakiya a tekun caribbean masu saurare ko kusan cewa shekaru 123 da suka gabata a ranar irin ta yau 27 ga watan fabrairun shekara ta 1902 aka haifi john steinbeck masanin adabi a jihar california da ke kasar amurka ya shiga jami'ar stanford yana da shekaru 17 a duniya amma bayan wasu 'yan shekaru yana karatun ilimin halittu ya bar jami'a ba tare da ya samu digiri ba a lokacin da yake da shekaru 27 steinbeck ya buga littafinsa na farko mai suna kofin zinare kuma ga wani lokaci ne ya shiga fagen rubutu ga dangadan steinbeck ya fi mayar da hankali ne akan rubuce-rubucensa akan abubuwa waɗanda suke faruwa da gaske waɗanda ba ƙagaggun abubuwa ne na labarai ba yakan mayar da hankali matuƙa akan yanayin kunci da talakawa suke ciki da kuma yadda ake tauye haƙoƙinsu da kuma yadda shugabanni kan take haƙoƙin marasa galihu a cikin ƙasashensu. su an ba shi lambar yabo ta nobel a fannin adabi a shekara ta 1962 john steinbeck ya rasu a ranar 20 ga watan disamban shekara ta 1968 yana da shekaru 66 a duniya. mu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin namu zai magana ne a kan barazanar kasa Siriya zuwa ƙananan ƙasashe. da haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma wato uwar ta amurka suke tunani da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. maganar ta fito daga bakin benjamin netanyahu a kan kudancin syria ne cewa za su baiwa 'yan kariya yana a matsayin buɗe wani sabon shafi a cikin rikicin wannan yanki na yammacin asiya ba kuma a cikin ƙasar siriya kaɗai wannan batu zai yi tsaya ba haramtacciyar ƙasar isra'ila tana nufin aiwatar da siyasarta ta karkatsa ƙasashe har da ƙasar labanan furucin da netanyahu da ya zo ne bayan wata magana ta fito daga bakin shugaban ƙasar amurka na cewa a mayar da falasinawan gaza zuwa kasashen jordan da kuma masar da kasashen larabawa suka fito suka nuna kin amincewarsu da wancan zance na shugaban ƙasa amurka sanatan yahu ya ce to a mayar da falasinawan zuwa sahara saudiya sai a kafa musu ƙasa a can yin wannan maganar ke da wuya saudiya ta fito ta mayar da martani wanda ba kasafai takan yi haka ba an san siyasar saudiya da tafiya cikin nawa inda sai abu ya ɗauki lokaci sannan take mayar da martani amma bai fi sa'o'i ba ta mayar da martani a kan zancen na Netanyahu. Ƙawancen da ke tsakanin Trump da Netanyahu ƙawance ne tsakanin shidanu wanda ya sake dawo da tsohon tunanin sake shigar da yanke yammacin kogin Jordan da kuma tuddan Gulan a ƙarƙashin haramtacciyar ƙasar Isra'ila. kifar da gwamnatin bashar assad a ƙasar siriya dai ya zo ne a ƙarƙashin kare manufofin haramtacciyar ƙasar isra'ilan da kafa abin da suke kira faffadar isra'ila wato share faginta kenan da kuma gamsar da ƙawayen amurka a cikin wannan yankin da hakan waɗannan ƙawayen na amurka dai su suka taka rawa wajen tarwatsa ƙasar sudan da katsata zuwa kudu da arewa su ne kuma suke da hannu a wannan lokacin na sake haddasa baraka a ƙasar sudan su ne dai waɗanda suka jefa ƙasar libya cikin yakin basasa nan kuma suke haddasa rikicin somaliya da ruruta wutarsa a cikin iraki kwana ɗaya ba tsagaita wutar yaƙi a labanan kenan a ranar 27 ga watan disamba da kuma barazanar netanyahu ga shugaban ƙasar siriya bashar asad a wannan rana duniya ta ga abin da ya biyo baya a cikin ƙasar ta siriya jiragen yaƙi haramtacce ƙasar isra'ila sun fara kai hare-hare a kan wato muhimman cibiyoyin soja da tsaro na ƙasar siriya tasoshin jiragen ruwa da filayen jiragen sama da duk wani wuri da ake aje makamai masu amfani a ƙasar ta siriya sai da sojojin haramtacce ƙasar isra'ila suka rusa su a cikin kwanaki kaɗan 'yan sahiyoniyar suka fito suka sanar da cewa sun rusa kaso 80 cikin 100 na kakabɗin makaman da siriya ta mallaka wasu suna ganin cewa manufar waɗannan hararen na rusa makaman siriya ba wai don haramtacciyar ƙasar isra'ila tana tsoron su ba ne har can abinda take son yi shine ta bai wa 'yan durus kariya ne da hana gwamnati yin amfani da waɗannan makaman domin kaiwa wato kudancin kasar da kuma gabashin kasar hari a kan kurdawa ita kuwa turkiya ana da gefen tana ɗaukar kurdawan siriya a matsayin ci gaba ne na ƙungiyar nan ta pkk da take ɗauka a matsayin 'yan ta'adda wannan ƙungiyar tana riƙe da yankin gabashin euphrates tun shekara ta 2015 kuma faɗin ƙasar da take a cikinsa ya kai kaso ashirin cikin 100 na ilahirin ƙasar syria kuma a cikin wannan yankin da kurdawan suke da akwai muhimman wuraren haƙoman fetur da kuma iskar gas hakanan kuma nan ne muhimman wuraren noman alkama da sha'ir suke a faɗin syria a cikin shekarun bayan nan ƙungiyar kurdawa ta syria kenan tana da alaka mai karfi da pkk wacce kasar turkiya take dauka a matsayin 'yan ta'adda kuma suna samun taimakon amurka wacce ta zo da sunan za ta yi fada da ta'addancin kungiyar daesh da akwai kasashe da dama na turai da suke aiko da sojoji domin su bayar da shawara da horo ga mayakan na kurdawa daga cikinsu da akwai kasashen birtaniya faransa italiya da kuma jamus wannan ce hanyar da kurdawan suka rika samun manyan makamai waɗannan ƙasashen da kuma amurka da tel aviv sun sanar da cewa ba za su bari a taɓa kurdawa ba a gabashin tekun euphrates kuma shakka babu wannan ƙungiyar ta mallaki manyan makamai da waɗannan ƙasashen na turai da amurka suka bata. da alama sabuwar gwamnatin damascus ba ta da ƙarfin da za ta iya fuskanta haramtacciyar ƙasar isra'ila bayan da aka lalata da rusa makaman ƙasar kuma dama dai tun da farko tun ma kafin a rusa makaman sabuwar gwamnatin ta damascus ba ta damu da mamayar da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi wa wani sashe na wannan ƙasa ba a wannan lokacin abinda da turkiya take son yi shine buɗe tattaunawa da waɗannan kurdawan gabanin ɗaukar wani mataki na daban tana son ta fito da abdullahi ojilan idan har kurdawan pkk za su amince su daina faɗa da gwamnatin turkiya su yi sulhu da ita su ajiye makamansu su koma rayuwa ta fararen hula ya zuwa yanzu dai turkiyan tana rike da kaso goma cikin ɗari na faɗin ƙasar syria tun bayan da vladimir putin wanda yake da sojoji masu karfi a cikin ƙasar syria ya baiwa turkiya izinin ta shiga cikin syria ranar 24 ga watan agusta na shekara ta 2016 a wannan tsakanin ankara ta shimfiɗa ikonta a kan iyakokin yamma da gabashin tekun euphrates ta soja da kuma jami'an leƙen asirinta hakanan ta fuskokin tattalin arziki da kuma abin da ya shafi al'adu da yada al'adun turkanci a wajen kuma tabbas turkiyan tana yin hakan ne dai a ƙarƙashin aiki tare da ƙungiyar nan ta tahariru sham da sauran ƙungiyoyin da suke da makamai da dukkaninsu an kafa su ne a cikin turkiya yadda turkiyan ta kutsa cikin syria ya sa fitattun turkawa 'yan siyasa masu kishin turkanci da suka hada da tsohon firaministan kasar ahmad daud ugulo suna magana a kan kare haƙoƙin 'yan ƙabilar turkiman da suke wani reshe ne na turkawa tun a shekarun baya turkawa da dama musamman 'yan siyasa suna ganin cewa arewacin syria da iraki daga idlib zuwa sulaimaniya da ke can cikin iraki duk mallakin turkiya ne saboda kasashen larabawa sun fice daga taka rawa a cikin wannan yankin tun shekara ta 2016 turkiya ta samu damar kutsawa ta mai gurbinsu kasashen larabawan sun kau da kawo kansu da idanunsu daga makirce-makircen da ake kitsawa a cikin kasashen labanan iraki libya somalia da kuma falasɗinu da wannan ya baiwa turkiyan damar shiga ta yi abin da take yanzu kai wasu ma daga cikin waɗannan ƙasashen larabawan da su ake haɗa kai da turawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila wajen kitsawa 'yan uwansu makirci don haka suka ba da damar wasu su kutsa cikin waɗannan ƙasashen abin da ke faruwa yanzu a cikin wato wannan yanki kamar yadda wani marubuci ɗan ƙasar turkiya ke cewa shine da akwai hatsarin karkatsa ƙasar syria zuwa ƙananan ƙasashe domin ganin cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sami ƙarfi da kuma ci gaba da abin da take yi a cikin wannan yanki abin da ya rage kawai yanzu shine farkawar mutanen ƙasar syria dukkaninsu da addinansu da kuma mazhabobinsu su fahimci cewa kare kadaicin ƙasarsu a matsayin ƙasa da hana tarwatsewarta zuwa ƙananan ƙasashe shine abin da zai kare su baki ɗaya su kuma ƙasashen larabawa ya kamata a ce ko da sau ɗaya su ɗauki wani mataki na haɗin gwiwa tsakaninsu domin ganin cewa an dawo da al'amura kamar yadda suke koda mafi karanci ne wato na jin haɗuwar kai a tsakaninsu da kuma dakatar da dukkanin makirce-makircen 'yan sahayoniya a cikin wannan ƙasa ta syria to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirma da ƙwararren lokaci da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma na ga ta zuwa shafinmu na intanet www.tafsatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Afirka a yau. Masu masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun kiran da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ne ga gwamnatin Tunusiya da ta dakatar da zaluntar 'yan adawar siyasa da ni sunusunti zan jagora jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga gwamnatin Tunusiya da ta dakatar da dukkanin zaluncin da take yi wa 'yan adawar siyasa da kuma mutunta 'yancin faɗin albarkacin baki. Wannan ya zo ne a cikin wata sanarwa da babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Bulka Turk wanda kakakin hukumar Samin Alhinta ya gabatar a wani taron manema labarai a birnin Janeba wanda aka wallafa a shafin yanar gizon hukumar. kakakin hukumar ya bayyana cewa kasar turkiya ta yi kira ga mahukuntan tunisia da su mutunta 'yancin faɗin albarkacin baki tare da neman a gaggauta sakin 'yan adawar siyasa bisa dalilan jin kai musamman waɗanda suka tsufa da kuma waɗanda ke fama da matsalar rashin lafiya kakakin ya kara da cewa hukumar ta buƙaci gwamnatin tunisia da ta sake duba dokokinta na aikata laifuka tare da tabbatar da dacewarta da ka'idoji da kuma dokokin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa kamar yadda kamfanin dillancin labaran anadolo na turkiya ya ruwaito kakakin ya jaddada cewa dukkan waɗanda ake tsare da su ba bisa ka'ida ba dole ne a gagauta sakin su ba tare da wani sharaɗi ba sannan a tabbatar da shari'a ta ta gaskiya da kuma bin ka'ida ga waɗanda ake tuhumar su da aikata laifuka. hukumar ta ce da yawa daga cikin masu kare haƙƙin bil'adama lauyoyi 'yan jarida da masu fafutuka da 'yan siyasa suna tsare a gaban shari'a suna fuskantar manyan tuhumce-tuhumce da alama sakamakon sun yi amfani da haƙƙinsu da kuma 'yancinsu. ya kara da cewa hakan yana kara nuna damuwa dangane da take haƙƙin faɗin albarkacin baki da kuma haƙƙin yin shari'a da adalci hukumar ta yi nuni da cewa a farkon watan maris sama da mutane 40 da suka hada da 'yan adawar siyasa da suka fito daga jam'iyyu daban-daban ne ake shirin gurfanar da su a gaban kotun ɗaukaka ƙara da ke birnin tunis fadil mulkin ƙasar akan tuhumce-tuhumce da suka hada da shirya makarkashiya ga gwamnati wasu kuma kan zargin alaƙa da ayyukan ta'addanci tun a watan fabrairun shekara ta 2023 ne gwamnatin tunisia ta shelanta wani kamfen ɗin kama 'yan adawa da suka hada da 'yan jarida masu fafatuka alkalai 'yan kasuwa da 'yan siyasa ciki har da shugaban ƙungiyar annahada rashid gannushi shugaban jam'iyyar annahada da tsohon shugaban hukumar gaskiya da mutunci siham binu sedrin shugaban kasar tunisia ƙai sa'id ya ce tsarin shari'a a kasarsa yana zaman kansa ne kuma baya tsoma baki a cikin ayyukan da bai shafe shi ba yayin da 'yan adawa ke zargin gwamnatin kasar da amfani da bangaren shari'a wajen gurfanar da waɗanda ke adawa da ita da kuma waɗanda suka ki amincewa da matakan da ta ɗauka na musamman wajen gudanar da ƙasa tun a ranar 25 ga watan yulin shekara ta 2021 ne shugaban kasar tunisia kai sa'id ya fara aiwatar da wasu matakai na musamman na shugaban kasa waɗanda suka hada da rusa majalisar shari'a da majalisar wakilai ƙarƙashin doka ta umarnin shugaban kasa da amincewa da sabon kundin tsarin mulkin kasar ta hanyar ƙuri'ar raba gardama da kuma gudanar da zaɓukan 'yan majalisa da wuri 'yan siyasa da masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun yi tir da taɓarɓarewar yanayin kiwon lafiya na wasu da ake tsare da su kan furta ra'ayoyinsu musamman bayyana mahangarsu ta siyasa da gwamnatin tunusiya ta kira da maƙarƙashiya ga tsaron ƙasa suna ganin hakan a matsayin cin zarafi da take musu haƙoƙinsu na asali da kuma ƙara damuwa game da halin da suke ciki a gidajen kurkukun tunusiya har ila yau sun bayyana fargabarsu na cewa hukumomin kasar za su nemi a killace shari'a daga idan al'ummar kasa tare da hana kafafen yada labarai su rika daukan yadda shari'ar ke gudana da kuma hana sanar da jama'a yadda lamarin yake yayin da wasu ke kira da a ƙauracewa zaman kotunan wasu kuma sun yi kira da a gudanar da shari'a ta gaskiya a gaban idan jama'a tare da mutunta 'yancin kare kai A 'yan kwanakin nan da suka gabata, ƙungiyar 'yan jarida ta Tunusiya ta yi tirda taɓarɓarewar lafiyar ɗan jarida Muhammad Bogila wanda ake tsare da shi tun a watan Maris ɗin shekara ta 2024 akan furta ra'ayinsa dangane da alaƙa da doka ta 54 wanda masu lura da al'amuran yau da kullum ke ganin wata hanya ce ta takaita 'yancin faɗin albarkacin baki maimakon da'awar cewa gwamnati tana yaƙi ne da yaɗa labaran ƙarya ƙungiyar 'yan jaridar ta ce bogila ɗan shekaru 61 a duniya yana fama da matsananciyar taɓarɓarewar lafiya a gidan yari sakamakon ciwon suga da ya shafi ganinsa a cewar na kusa da shi matakin ganin idansa yana kusa da kasancewarsa makaho ƙungiyar ta yi gargaɗin taɓarɓarewar yanayin lafiyar 'yar jarida shazi belhaj mubarak wacce ke fama da ciwon koda kuma jinta ya samu matsala an tsare ta ne a shari'ar da aka fi sani da anstaligo tun a cikin watan agustan shekara ta 2024 tsawon watanni dai ana tsare da 'yan jarida biyar a gidan yari muhammad bogila shazi alhaj mubarak da murad zugidi baya ga mai fafutuka a gidan radiyo burhan basis mai sharhin radiyo da lauya saniya adahamani a daidai lokacin da ake kira da a dakatar da gurfanar da su a gaban kuliya kuma a hanzarta sakinsu bisa la'akari da waɗannan yanayi masu lura da al'amura sun tabbatar da cewa jerin fursunonin da suke fama da taɓarɓarewar lafiya a cikin gidajen yarin tunusiya ya daɗe kuma ya haɗa da 'yan siyasa 'yan jarida da masu fafutukar kare haƙƙin jama'a da ke fuskantar mawuyacin hali ba tare da isasshen kulawar lafiya ba tun daga ranar 25 ga watan yulin shekara ta 2021 wato ranar da shugaban ƙasa kai sa'id ya bayyana aikinsa na fitar da matakai na musamman da yake cikin cikakken ikonsa hukumomin tsaron kasar suka fara kaddamar da kame da suka hada da 'yan jarida 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama da 'yan siyasa da suka fito daga jam'iyyu daban-daban wanda ya shafi haƙiƙanin 'yancin su dangane da taɓarɓarewar yanayin lafiyar fursunoni da dama shugaban jam'iyyar adawa ta democratic current party isham al-jiboni a ganawarsa da tashar talabijin ta Aljazeera net ya bayyana cewa ci gaba da tsare 'yan adawa da 'yan jarida da masu fafatakar kare haƙoƙin al'umma a gidan yari duk da matsalar rashin lafiya da suke fama da ita ya zo a cikin tsarin cin zarafinsu ya taɓo yanayin shugaban hukumar gaskiya da mutunci Siham bin Sadrin wacce yanayin lafiyar ta ya taɓarɓare sakamakon yajin cin abinci da ta yi makonni biyu da suka gabata a ta kai ga an kwantar da ita a ɗakin jinya kuma duk da haka alkali mai binciken ya tsawaita zamanta na tsawon watanni hudu. tawagar kwamitin da suke kare sihan bin sadrin sun shaidawa gidan talabijin na aljazira net yayin wata zanga-zangar baya-bayan nan da aka yi a gaban ma'aikatar shari'a cewa kamata ya zo ne akan sakamakon ayyukanta na shugabancin hukumar da ya fallasa cin zarafin tsarin mulkin kama karya da cin hanci da rashawa kafin juyin juhalin shekara ta 2021 al'ajiboni ya kuma yi ishara da shugabar kungiyar tunusia land of asylum sharifa riyahi wadda ta shafe kimanin watanni takwas ana tsare da ita saboda gudanar da bincike kan aikinta na kare 'yan gudun hijira inda ta yi da ɗaure ta kan laifin karya, duk da cewa ita uwa ce ga jariri ɗan watanni biyu a duniya. hukumomin tsaro sun kama wasu masu fafatuka suke aiki a fagen kare haƙƙin bakin haure biyo bayan kalaman da shugaban ƙasar kai sa'id ya yi a watan fabrairun shekara ta 2023 dangane da karuwar kwararar bakin haure daga yankin kudu da hamadar sahara zuwa ƙasar tunusiya al'ajibuni ya gabatar da ayar tambaya da rudani game da ka'idojin shari'a da ke yanke hukuncin ɗauri kan 'yan adawa inda ya tur da abin da ya ɗauka a matsayin abin takaici na bayar da samacin kama mutum tare da umarnin tsare shi a gidan yari musamman kan 'yan siyasa da fararen hula da ba su da wata haɗari ga gwamnatin ƙasar. al'aljibuni ya jaddada cewa ya halarci wasu shari'o'i da ake tsare da 'yan jarida da suke aiki a kafafen yada labarai kamar lauya da mai sharhi a gidajen radiyo suniya addahamani yana mai jaddadawa gidan talabijin na aljazira net cewa takardar shari'ar ta ba ta da wani shaida take nuni suna da laifi da zai kai ga hukunta su amma duk da roƙon da lauyoyi suka yi da bayyana rashin dalilan tsare waɗanda ake ake zargi amma alkali ya yanke hukuncin ci gaba da tsare ta an yankewa addahamani hukuncin ɗaurin watanni takwas bayan an same ta da laifin cin zarafi inda ta soki halin da ƙasar ke ciki a kwanakin baya ne kotun ɗaukaka ƙara ta rage hukuncin ɗaurin shekaru biyu zuwa shekara ɗaya da rabi bisa zargin yaɗa labaran ƙarya a shafukan sada zumunta al'ajibuni ya bayyana cewa zai aike da buɗaɗɗiyar wasiƙa yana kira ga tawagar masu kare fursunoni da su ƙauracewa shari'ar da ake yi wa waɗanda suke wakilta saboda shari'ar ba ta kan tubalin adalci da dacewa kuma ba cika sharɗa na kiyaye adalci ba yana mai cewa ba za a bayar da halaccin hukuncin da kotuna za su yanke ba a nata bangaren lauya dalila bintu mubarak musaddiq memba a kwamitin kare fursunonin siyasa ta shaidawa gidan talabijin na aljazira net cewa da yawa daga cikin fursunonin da ake tsare da su suna fama da taɓarɓarewan yanayin kiwon lafiya gidajen yari saboda taɓarɓarewan yanayin gidajen yarin ƙasar ko kuma sakamakon ɓullan cututtuka masu tsanani ta taɓo halin da tsohon shugaban ƙungiyar annahada abdulhamid ajalasi ke ciki a gidan yari jaddada tuhumarsa da laifin haɗa baki da jami'an tsaron ƙasar inda ta bayyana cewa yana fama da ciwon daji a makoshinsa baya ga gano wata sabuwar cuta da ba a tantance irinta ba bayan an kai shi asibiti a wani lokaci da ya gabata bintu mubarak wacce yar uwa ce ga jami'in jam'iyyar 'yan adawa ta salvation front jauhar bin mubarak wanda aka kama bisa zargin kulla makarkashiya ga gwamnatin kasar ta bayyana cewa akwai tuhuma kan hukumar kula da gidajen yarin kasar kan karɓar fursunonin da ba su da lafiya da rashin kai su asibiti.